Menene Littafi Mai sarki? tambaya ce mai mahimmanci, amsarka ga wannan tambayar dole ne ta kasance fiye da ra'ayi. Akwai amsoshi da yawa waɗanda sun kasance da ra'ayi wasu mutane ko addini, wanda ba zai daidaita ba kuma ba wanda za a iya gane ra'ayinsa ba, ko yaya. amsar ga menene littafi mai sarki dole ne ya zama makasudi gaskiya na gaske. Littafi mai tsarki ita ce gaskiyar. Menene littafi mai sarki? Uba mai duka ne ke magana da kai, ba batun Uba mai duka kawai ba, daga wurin Uba mai duka ne, ya fi karfafa gwiwa. an yi wa yansa “Rare uba mai duka,” karanta shi, saurare shi, yi tunani game da shi, koyi daga gare shi, aiwatar da shi a rayuwarka, Manzo Bitrus ya rubuta, kamar jariri sabon haihuwa, ku yi marmarin shan madara marar gami mai ruhu domin ku girma da shi har ya kai ku ga samun ceto Bitrus ta fari Sura biyu aya biyu. Me ya sa littafi mai tsarki ya kasance abu na musamman? Littattafai sittin da shida da aka rubuta cikin yaruka uku, Ibraniyawa, Aramaik da Halilanci, daga fiye da mutane arba'in sama da tsawon shekaru dubu ɗaya da dari shida, tare da gama gari ɗaya. da daidaitaccen jigo wanda aka rubuta cikin ƙarni, an ingata sabon alkawari ta hanya sama da dubu biyar na tsofin littattafai, an tabbatar da daidaitaccen littafin mai tsarki a cikin cikakken anacinsa ta hanyar nazarin rayuwa mutane ta hanyar amfani da abubuwa da aka gano a cikin yanayin daidaitaccen yanayin ƙasa da hikima mai rasa lokaci ta karin magana. Littafi Mai Tsarki shi ne mafi mahimmanci kuma littafi ne na mafi yawan tasiri da aka rubuta. Babu wani littafi da ke da ƙarin gobe da aka buga wanda an rarraba sosai, an fassara shi sosai, cikin ƙarin yaruka da ƙarfi ya canza ƙarin rayuwa sosai kuma ya jimre har ƙarni da yawa. Littafi Mai Tsarki shi kawai ne ikon ƙarshe na abin da ya kamata mu gaskanta da yadda ya kamata mu rayu. Littafi Mai Tsarki yana tsaye a sama fiye da duk sauran littattafai. waɗanne halaye na littafi mai tsarki? Littafi mai tsarki numfashin Uba mai duka ne, kowane nasi hurare na Allah ne. Timoti ta biyu Sura uku aya goma sha shida Littafi mai tsarki gaskiya ne, Yesu ya yi addu'a, Ka tsarkake su cikin gaskiya, maganarka ita ce gaskiya. Yahaya Sura goma sha bakwai aya goma sha bakwai. Littafi mai tsarki daidai ne zuwa cikakkun bayanai. Yesu ya ce, Hakika ina gaya muku, kafin sararin sama da ƙasa su shuɗe, ko wasali ko digo na altaura ba za su shuɗe ba, sai an cika dukan kome. Matiyu Sura biyar aya goma sha takwas. an kiyaye daidaiton asalin rubutun saboda mafi kyawun fasara na kalmar zuwa kalmar sun wuce casa'in da tara bisa ɗari daidai. Littafi Mai Tsarki ya sarkaka. alkawarin Ubangiji abin dogara ne; alkawarai ne na ainihi kamar azurfa. da aka tace har sau bakwai cikin matoya, Zabura Sura goma sha biyu aya shida. Littafi mai tsarki madawami ne, hakika ciyawa takan bushe, furanni kuwa sun yi yaushi, amma maganar Allah ba za ta taɓa faduwa ba. Ishaya Sura arba'in aya takwas. Littafi Mai Tsarki ya dace sosai a yau kamar yadda lokacin da aka rubuta, Littafi Mai Tsarki na da iko Ibraniyawa Sura hudu aya goma sha biyu domin maganar Allah rayayyiya ce, mai ƙarfin aiki, ta fi kowane irin takobi kaifi, har tana rasa rai da ruhu da kuma gaɓoɓi har ya zuwa cikin bargo, tana kuma iya rarrabe tunanin zuciya da manufarta. Waɗanne fa'idodi na tsiri da aka samu daga Littafi Mai sarki? Littafi Mai sarki na shiryar da mu, kowane nasi wurare na Allah ne, mai amfani ne kuma wajen koyarwa da tsawartarwa da gyaran hali da kuma tabiyar aikin adalci domin bawan Allah ya zama cikakke, shiryaye sosai ga kowane kyakkyawan aiki. Timoti ta biyu Sura uku aya goma sha shida zuwa sha bakwai Littafi mai tsarki ya taimaka mana kada mu yi zunubi. Zabura Sura ɗari da sha tara aya tara da aya goma sha ɗaya. Faɗa mana yanda za mu yi haka, kaka saurayi zai kiyaye ransa da tsarki sai ta wurin biyaya da umarninka, kuma na rike maganarka a zuciyata don kaɗa in yi maka zunubi. Littafi mai tsarki yana bamu shirya na yau. mataki na gabanmu da shugabanci don makomarmu hanyar bi. Maganarka fitila ce wanda za ta bi da ni, haske ne kuma a kan ta. Zabura dari da sha tara aya ɗari da biyar Littafi Mai sarki na ba da hikima; fasarar koyarwarka takan ba da haske. takan ba da hikima ga wanda bai ƙware ba. Zabura ɗari da sha tara aya ɗari da talatin. An samo hikima maras lokaci a ƙarin magana a cikin tsohon alkawari. Littafi mai tsarki na taimaka mana ta hanyar wahala. Zabura ta ɗari da goma sha tara a aya hamsin tana karfafa mana ko ina shan wahala ana ta'azantar da ni saboda alkawarinka yana rayar da ni. Littafi Mai sarki na ba da bege Ai, duk abin da aka rubuta tun da yana nufin tsohon alkawari, an rubuta shi ne domin a koya mana, domin mu daure a cikin sa zuciyar nan tamu ta wurin hakuri da ta taziya da littattafai suke yi mana. Romawa Sura goma sha biyar aya hudu. Littafi Mai sarki na ba da zaman lafiya. Zabura ɗari da sha tara aya ɗari da sittin da biyar ta yi alkawarin, Waɗanda suke kaunar ɗaukarka suna samun cikakken zaman lafiya. ba wani abin da zai sa su faɗi. Littafi mai sarki na kawo farin ciki. Irmiya Sura goma sha biyar aya goma sha shida ya ba da misali, Maganarka kuwa ta zama abin murna a gare ni, ta faranta mani zuciya, gama ana kira na da sunanka. ta yaya ne ya kamata wani ya karanta ko saurari littafi mai sarki? Bincika fiye da aya ɗaya, yi la'akari da dalilai huɗun nan, kowane nasi wurare na Allah ne, mai amfani ne kuma wajen koyarwa da tsawatarwa da gyaran hali da kuma tarbiyyar aikin adalci. Timoti ta biyu Sura uku aya goma sha shida Yayin da kake karantawa ko saurare, ka tambayi waɗannan tambayoyin huɗu: Mene ne wannan ke koya mani? Ta yaya ne wannan ya tsawaita ni? Waɗanne gyare-gyare da ya kamata in yi? Ta yaya ne wannan ya horar da ni don zama mai adalci? Idan ba ni da littafi mai tsarki fa, yi kowane ƙoƙarin da zai yiwu don siyan kyakkyawan fasarar Littafi Mai Tsarki. Idan ba za ka iya saya ɗaya ba, akwai da yawa don karatu ko saurara a kan yanar gizo a kyauta. Ka yi la'akari don sayen littafin Mai Tsarki da aboki ko abokai ko kuma ku raba su, ko kuma ka tambayi cocinka ko uwa masu bi don samun mutum ɗaya da karanta Littafi Mai sarki ga ƙungiyar, kuma ka saurara da kyau. Albarka ta fi tabbata ga waɗanda suke jin maganar Allah suke kuma kiyaye ta, ka yi biyayya kuma ka bi da shi. Luka Sura goma sha ɗaya a ashirin da takwas. Waɗanne wasu ayoyi na musamman ga malamai da shugabannin littafi mai sarki? Ka kasance almajirin Yesu yin zaune rayuwa a cikin kalma. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskata shi, In dai kun zauna ci gaba kan magana ta. hakika almajirai na ne. Yaya Sura takwas aya talatin da ɗaya Yi nazari da littafi mai tsarki don a yarda da kai, ka himantu ka mika kanka ‘yan daji ga Allah, mai aikaci wanda ba, ba hanya ya kunyata. mai kuma fassarar maganar gaskiya daidai Timoti ta biyu Sura biyu aya kuma goma sha biyar. Me ya sa littafi mai tsarki na da muhimmanci har abada? Manzo Yahaya ya bayana nufinsa yanda yake rubutawa bishararsa. Ana iya amfani da wannan nufi ga duk littafin mai tsarki. Yesu ya yi waɗansu ma'ajizai da yawa daban-daban a gaban almajiran, waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba, amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya Yesu shi ne Almasihu Ɗan Allah, ta wurin gaskatawa kuma ku sami rai a cikin sunansa. Yaya Sura ashirin aya talatin zuwa talatin da ɗaya. ta yaya ne ka yi imani da Yesu kuma ka sami rai na har abada? Bincika yadda yake a www.gospel316.org. Hakika, ciyawa takan bushe, furani kuwa sun yi yaushi, amma maganar Allah ba za ta taɓa faduwa ba. Ishaya Sura arba'in aya takwas. wannan amsa audio ga menene littafi mai sarki da shigar pdf shi akwai su daga www.bible316.org ana samun dukansu a kyauta daga wannan rukunin yanar gizo a cikin yaruka 48 uba mai duka ya albarkace ka kamar yadda kake yin imani da kuma bibiyar maganar Ubangiji.